A wata ɗaya dai sojojin na Nijar sun fuskanci manyan-manyan har-haren ta'addanci uku a garuruwa daban-daban kamar haka Inates da Sanam da kuma Senegodor dukkaninsu a cikin yankin tilibiri har-haren da suka yi sanadiyar rasa rayukan sojojin ƙasar fiye da ɗari. Tuni dai 'yan ƙasar Nijar suka soma bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan wannan al'amarin. Isiyaku ɗan zaki shugaba ne na wata jam'iyyar siyasa da ake kira PGPN Jarhulla. wannan sojoji da ake zuwa ana kashe mana cikin ƙasarmu mu wannan al'amari ba mu sa abin da za mu cewa ba ma bisa kan wannan mu kiran da zami ga gwamnati da shugaban ƙasa yayi magana ecowas yayi magana majalisar ɗinkin duniya mu mun goyi da bayan wannan magana ta shugaban ƙasa wadda ya yi kuma muna kira ga gwamnati ga shugaban ƙasa don Allah don annabi a tada jiragen yaƙi a tada sojoji su je su iske mutanen nan garin nan da aka ce suke wanda daga can ake kawo ma ƙasar nan tamu hari a je can a kai musu hari a babbake su a yi ta ta ƙare mu mun gaji da wanga tashin hankali mun gaji da wannan hituna da take zuwa tana iske mu cikin ƙasar mu. a harin baya nan da aka kai a barikin sojojin ƙasar Nijar da ke a Senegodor a gab iyakar ƙasar da Mali. wanda ya sanadiyar rasa rayukan sojojin kasar 25 a sanarwar da gwamnatin Nijar ta fitar game da wannan harin ta bayyana cewa sojojin Nijar sun samu goyon bayan takwarorinsu na kasashen waje wanda ya ba su damar hallaka 'yan ta'adda 63 a cewar Muhammad Abdulkader shugaba wata ƙungiyar fararen hula da ake kira gyara kayanka yanzu kan al'ummar Nijar za ta ga tasirin sojojin kasashen waje. Hadda sanarwa ma aka yi su aka nuna cewa nan gaba jiragen nan nasu da aka yi ta korafin cewa ba a san unkwanin su ba a san menene dalilin kasancewar su za a tada su kuma za a karfafa bincike da bayar da labaru da kuma yin kididdiga da kuma sanar da eh, jami'an tsaron mu salo da dabaru irin na zamani nan tunkarar waɗannan 'yan ta'addar da kuma yunkurin murkushe su. To sai da nasa bangare Idi Abdu ɗaya daga cikin masu fashin bakin al'umuran yau da kullum a Nijar ya bayyana cewa lokaci yayi da shugabannin kasashen G5 Sahel za su dogara da dakarun kasashen su maimakon dogara da na kasashen waje. A yi tsari wani bai kare wani wannan gaskiya abun sojinan wa'annan kasashen biyar su ne kamata su gama kai su gama karhi su gama komi da komi su ta yi su fatattaki wannan mutanen ba wai sai sun kama hari ba a rika kuka. A nasa bangare Dauda Tankama mataimakin shugaban wata kungiyar fararen hula da yake kira Kaded ya bayyana cewa dole ne Nijar ta nemi gudunmuwar kasashen waje a wannan yakin to amma fa ba na soja ba. E, jirage ne na zamani, motoci ne na zamani, e, la'urori ne na hangen nesa na zamani su ne sojin Nijar suke bukata wanda ya kamata su zo su samo rahoto da kansu su kawo shi kuma ga kansu. ba ga jirage ba wanda ke hilin jirgi ne mai eh, wanda za su fitowa su ɗauko labarin kuma ba za su nuhu sojin na Nijar ba canza su wani wuri da shi don haka wannan ne ya kamata magabatan su yi a dai ranar sha uku ga wannan wata na janairu ne shugabannin kasashen jason sahel za su gudanar da wani taro tsakanin su da shugaban kasar faransa bin nimpo na kasar faransa kan batun sojojin kasar faransa da ke a nijar yusuf abdullahi murya amurka daga nyamai jamhuriyar nijar